To yanzu haka dai mun sake waiwayan maukibin jagora Sheikh Zakzaki Hafizahullah da ke kan hanyar Najaf zuwa Karbala inda masu ziyarar tattakin arba'in suke tsayawa kuma suke amfana da abubuwan da aka tanada a wannan maukibi. Ga wasu daga cikin abubuwan da muka kalato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to kamar yadda kuke kallo yan uwa a nan mawkif din sai zakzaki ne hafizahullah gashi na al'umman musulmi na ta dada masu zuwa tattaki duk wanda ya karaso wannan kan yakan tsaya yadda ake gani wannan bidiyo al'ummar musulmi ne waɗanda suke zuwa hanyar su zuwa karbala domin ziyartar imamul husaini salawatullah alaihi wasu suna ansar fastocin sai a fizawula wasu na tambayar halin da sai zazzaki yake wasu na masu yi masa addu'a Allah wata ala ya kara masa lafiya ya kuma yi masa sakayya gami da zalintarsa da ake yi da almajiransa a Najeriya kamar yadda ake gani za a gani wasu ma suna yin tauƙik ne suna sa hannu suna cewa a shirye suke su da ransu ga jagoran mu sai zakzaki hafizahullah kamar yadda ake gani kamar haka gashi nan suna yin tauƙi suna cewa a duk sanda sai zakzaki ya bukaci su ba da ransu a shirye suke da so amsa masa labbaika ya alzakzaki